amma ba za mu tashi darasi yau na shida a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke a cikin suratul isra wanda muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na Sano, allah ya tsare wannan gari ya kara masa kariya da albarka da arziki da sauran garuruwan musulmi baki daya a yau insha'allahu, za mu tashi aya ta 26 na'am wa ati zal qurba haqqahu na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا نعم الله جل وعلا يتي وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل كما كباما ما أبوتين كسنشي ما أبوتين كسنشي نزمنشي كنا أكيني في daga alqur daga wato sune alqaraba mutlaqan ba tare da wani kaidi ba duk wanda yake da kusanci a su ne wato ma'abuta kusanci ka ba shi ka ba ma ma'abucin kusanci haƙƙinsa wal miskina da miskini shi ma ka ba shi haƙƙinsa wadana sabil da kuma ɗan hanya wala ta tabzira kada ka yi almubazzaranci kowane irin almubazzaranci ne wato kada kai almubazzaranci kada kai almubazzaranci fuska biyu na tafsirin wannan wala tubazzir tadbira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin hakika masu almubazzaranci su dama ba su gushe ba ɗan uwan shaytan ne ɗan uwan shaytanu ne wa kana shaytanu li rabbih kafura shi ko shaytan ya kasance mai yawan butulci ne ga ubangijinsa wa in ma na anhum idan kuma har za ka kawar da kai gabarin su waɗannan da aka ambata wato su ne ma'abuta kusanci ma'abuta dangantaka ta kusanci da miskini da kuma ɗan hanya in har za ka wato kawauce gabarin ba su abinda suke nema ibtira a rahmatin min ta tarjuha saboda neman wato rahama saboda neman rahama da kake kaunarta daga ubangijinka faƙun lahum ƙaunar mansura to ka gaya musu magana wadda take kyakkyawa mai taushi wala ta ji bari mu koma to tafsirin waɗannan ayoyi guda uku da muka karanta a wannan ita ce wasiya ta uku bayan wasiya guda biyu da suka gabata wasiya biyu da suka gabata shine wa Allah rabbuka alla ta'budu illa iyya ta farko kenan wa bil walidayni ihsana wasiya ta biyu to wannan ita ce ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida wasiyoyi guda hudu a wannan aya shine na farko ka ba ma ma'abucin kusanci haƙƙinsa na biyu ka ba ma miskini shi ma haƙƙinsa na uku ka ba ma ɗan hanya haƙƙinsa wasiya ta hudu kada kai almubazzaranci wannan Ribabi ne ake yi ga duk wanda yake ba ga mu'ayyami ba wato kai wanda kake jin alqur'ani kai wanda alqur'ani yake zance da kai wanda ya haɗa dukkan kowane mutum ka ba ma ma'abucin zumunci haƙƙinsa makusanci haƙƙinsa wannan bayarwa ya ƙunshi nau'i biyu na bayarwa shine ka bashi dukiya nau'i na biyu kuma na bayarwa shine na majazi shine ka tabbatar masa da kyakkyawar mu'amala ka kyautata mu'amala a gare shi shi shine bayarwa wato wanda kake wanda yake ma'abucin zumunci da kai makusanci to ka bashi haƙƙinsa shine ka bashi dukiya sannan kuma ka yi masa kyakkyawar mu'amala ka tabbatar da cewa ka yi masa kyakkyawar mu'amala shi ya fi kowa ka kyautata masa mu'amala na wato tausasa janibin ka gare shi da rashin kausasa mu'amala a gare shi da shewa abdullahi yake cewa haƙƙinsa yana nufin wato haƙƙi na dukiya da sauran haƙƙoƙi na wato yin nagarta da sadar da zumunci gare shi da sadar da shi da rashin yanke shi karka yanke shi karka yanke mu'amala da shi karka yanke mu'amala da shi bal ka sadar da mu'amala tare da shi da ziyararsa da kyakkyawar zamantakewa tare da shi to wannan shi shine aka gami na gabaki ɗaya, aka fasa haƙƙinsa domin a cikin haƙƙin nasa wannan ihala ne mayar da mu ne ya zuwa ga abin da shari'a ta tanada na haƙƙi na wato ma'abucin zumunci kamar wato abu ne wanda yake sananne cewa duk wanda yake da kusanci da kai ta zumunci to yana da haƙoƙi to ka ba shi wannan haƙƙin na ƙwarai yana da haƙoƙi domin su ne waɗanda suke cancantar ihsani bayan iyaye kamar yadda Allah maɗaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ummaka wa abaka thumma adnaka adna mahaifinka da mahaifiyarka da mahaifinka sannan makusancinka sannan makusancinka gwargwadon kusanci kuma kamar yadda muke ambato shi sanadiyar zumunci abu biyu ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa waja'alahu nasaban wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra ya sanya shi mai danganta mai alakar nasaba da kuma mai alakar surkunta alakar nasaba ita ce wadda take tabbatuwa ta fuskar wato al'usu wanda suke sune asalin mutum asalin mutum su ne asalinsa ta wajen mahaifi da asalinsa ta wajen mahaifiya kaga daga mahaifi ne za ka samu kaka daga mahaifi ne za ka samu baffa ɗan uwan uba ɗan uwan uba ɗin nan wanda shi ma ya samu ta hanyar mahaifinsa wanda yake ɗan uwan uba ta fuskar mahaifi da ɗan uwan uba ta fuskar mahaifiya da ɗan uwan uba ta fuskar mahaifi da mahaifiya haka yar uwar uba ita ma duk ta hanyar uba ne ake samun wannan dangantaka sannan a ƙara sama a tafi wajen kaka sannan aka je wajen kaka akwai ɗan uwan kaka akwai yar uwar kaka haka dai to sannan in aka zo tafi haka ta fuskar uba ta nan kuma za a samu ƴan uwa wanda su uba ne ya haɗa ku ƴan uwa wanda kuke shaƙiƙai da ƴan uwa wanda kuke li'abbai sannan da ƴaƴansu ko sannan yan uwan uba su ma su ma kuma da 'ya'yansu da 'ya'yansu da jikokinsu sannan aka zo ta fuskar uwa in aka yi baya da ita sai a tafi wajen kaka kenan in aka yi fuka-fukanta fuka-fukan uwa sai yan uwan uwa alkhillan yan uwan uwa babbanni yan uwan uwa da yan uwar uwa sannan su ma kuma da 'ya'yansu sannan kai kanka naka fuka-fukan fuka-fukanka su ne 'yan uwanka wanda fa'ar ta wajen uba da su kuma 'yan da kuma 'ya'yansu da jikokinsu su kasa sannan aka zo kai sannan wannan kun ga daga asali kenan sannan kuma daga reshe reshe su ne 'ya'yanka da 'ya'yanka sannan da jikokinka to kun ga wannan ita ce dangantaka ta nasaba wadda asalinta ta so daga al'usul ta gangaro ya zuwa ga alfuro rasta sannan kuma da fukafukai dama su ne sama da ƙasa da fukaci to sai kuma dangantaka ta nau'i ta biyu kuma shine ta surkunta surkunta matar a fara da matar uba sannan da matar kaka kaga duk waɗannan muharramai ne sannan sai a yi ƙasa matar ɗa ta muharrama ce sannan kuma a je ita kanta matar uwarta mahaifiyarsa ko da 'yar uwarta duk da yake ita maharramiyar cinta ba mu'abbad ba ne amma ga 'yarta wadda za ta zamanto maka agola kaga duk wannan da 'yarta da 'yar 'yarta jikarta ita ma komai ƙanƙantarta muharrama ce alaka ta riga ta tabbata na ce in dai aka yi aure an kulla wannan alaka ko an rabu ko an rabu mahaifiyar matarka muharramar ta ce yar matarka daga wani auren muharramar ta ce ko an rabu shi yasa abinda hausawa su kan faɗa in an yi sake ce abinda ya haɗa ya raba wannan ƙarya suke babu zancen abinda ya haɗa ya raba ina abinda ya haɗa yana nan wannan alaƙar tana nan wannan magana ce ta jahiliya ta samar da tsani domin raba zumunci ko an rabu a cikin aure wannan dangantaka tana nan Allah ne ya riga ya sanya ta fa'idar wannan shine wato ƙarfin al'umma domin yayin da al'umma ta zamanto suna da kyakkyawar alaƙa tsakanin makusantansu wanda makusanta su ne suka san sirrinka ka san sirrinsu su ne in ma cuta za a yi cutar da za ta zo ta fuskar za ta fi kaiwa zuwa gare ka bisa wadda za ta zo daga nesa saboda kusancinsu to yayin da ya zama to kusancin nan nasu ɗinkakke ne mai ƙarfi ne to shi kenan kaga an sami gida wanda yake ƙarƙarfa in wani abu ne wani ɗan gidan ya same shi za a tashi ga baki ɗaya a taimaka masa kamar yadda aka samu al'afila idan mutum ya yi kisa bisa kuskure ya kashe wani bisa kuskure ba shi za a kyale ya je ya fudda kansa wajen biyar biya ba haka za a sa a fili farfajiyar gidan gidan irin gidan dangi din nan kowa sai ya zo ya kawo rakumi ya zo ya daure shi shi yasa ake ce musu aqila dan kowa zai zo da iqal ne da baibayi ya daure rakuminsa har sai an tara rakumi din haka za su dauki haka mace mace ba za ta zamanto ga tana da rauni amma saboda a hasibanta za su zama to su ne waliyanta idan wani abu ya same ta ba za a kyale ta ba ya zama mijinta ya zalunce ta ya ci mutuncinta akwai yan uwanta akwai yan uwanta wanda za su tsaya tabbatar sun tsare mata hakkinta sannan ko da an samu rabuwa ba ta da wanda yake zai kula da ita na mahaifi ko ɗa to duk wanda zai ci gadon <clears throat> zai da asibci dole ya kulawa da ita zuwa raka mace ba za ta ta ba albarkacin alaƙar zumunci shi ne matakin farko na gina al'umma domin yayin da aka samu alaƙa ta dangantaka ta zumunci ta yi kyau to shi kenan al'umma za ta zamanto lafiyayya amma da ya zamanto alaƙa ta zumunci ba ta da kyau a gida wannan na gaba da wannan wannan ya juya baya daga wannan wannan baya magana da wannan to ta yaya za a yi wannan al'ummar ta to ta dinki ta zamanto guda ɗaya domin yayin da suka to tsakankanin su tare da kusanci suna gaba domin ba da aulati gaba da nan shi yasa farkon hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam a zuwan sa madina shine daga cikin abubuwa guda uku da ya umarni da guda hudu da ya umarni da shi har da zumunci yace ayyuhan nas at'imu taam wa afshu salam ayyuhan nas afshu salam wa at'imu taam wa silu al-arham wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhulu al-jannata bi salam kage yace ya ku mutane ku ya sallama ku ciyar da abinci ku sa da zumunci ku yi sallah da daddare mutane suna bacci za ku shiga aljanna cikin aminci to kan mu manta fa sallallahu alaihi wasallam ya zo gina al'umma ne wannan shine farkon hudubar da yayi na gina al'umma a Madina ya faɗi wayannan abubuwa saboda haka wannan ayar ta da muhimmanci matuƙa wa atidal qurba haqqahu ka ba ma ma'abucin zumunci haƙƙinsa wal miskin sannan da miskin al miskin shine wanda yake kamar yadda muka yi shi a cikin tafsirin suratul tauba shine wanda yake da shi amma bai ishe shi ba idan shi an bashi kaga min babu aula alfaqir wanda shi ba shi da shi ko in aka ce a bama miskini miskini yana da shi kamar ɗan albashi amma bi zai ishe shi ba Ɗan albashi miskini ne amma ba kowane ɗan albashi ba <laughs> ba kowane eh, wato wanda yake yana da shi amma ba zai wadatu ba zai isar masa ba kaga kamar amma safinatu fa kanat li na ya'maluna fil bahr kwale-kwale na miskinai ne da suke aiki a cikin teku kaga har suna da wani abu har suna da hanyar neman taimako amma miskinai ne saboda abin da suke da shi ba zai ishe su ba ba zai wadatar da su ba to kaga in aka ce shi ma yana da haƙƙi da zaka bashi ina kuma ga wanda yake shi bashi da shi gaba daya shine al-faqir al-faqir bashi da shi to kaga shi min ba da aula ya shiga shi ma kuma haƙƙinsa shi ne ka ba shi abin da zai biya masa bukatarsa ka ba shi abin da zai wadatar da shi abin da zai yaye masa bukatarsa na abinci da abin hawa da wajen zama da ma sha'anin aure duk abin da yake zai bukace shi wanda yake samunsa ba zai kai zuwa gare shi ba to wannan haƙƙi ne Allah ta'ala yake wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sananne to shine haƙƙin sananne shine wannan haƙƙin da ake ba mu miskini فلقتها ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة باش حق إنسان شيني كتير دشي a rana ta yunwa wanda aka ce a ciyar din nan yatiman za maqraba A'u it'amun fi yawmin dhi matghaba yatiman za maqraba maraya wanda yake da kusanci kaga ya shiga cikin wa'ati dal qurba haqqahu aw miskinan za matraba shine wal miskina miskini wanda yake za matraba wanda saboda rashi da rashin wadata ya zama to wato mai tsamfaruwa da kasa ba shi da komai kamar wato kawai ba abin da yake da shi ke kasa to ka ciyar da shi to wannan shi shine haƙƙinsa miskini yana da wannan haƙƙin idan ko sawa'un a sail ne shi mai tambaya ko kuma al wanda yake aka haramta masa tambaya saboda kafa ba akwai wanda ba sa tambaya amma kana ganin su kaga bukata kana ganin su kaga bukata ta'arifuhum bi simahum la yaf'aluna na nasa ilhafa kana sanin su da alamar su ba tambayar mutane da naci sai dai su kani in sun samu su ci in ba samu ba su haƙuri to irin waɗannan ka rinka neman su shi ne haƙƙinsu wato ba wai sai ka tsaya sun zo ba ka neme su don saboda suna da haƙƙi a dukiyarka to haga wannan shi ne tamamin rahama a sanya al'umma ta zamanto mai rahama mai jin kai mai ɗauke ma mutane wahala su sun shiga cikin wahala wabin sabil da ɗan hanya abin da ake nufi da ibn sabil shine wanda yake matafiyi wanda guzurinsa ya yanke ko da kuwa mawadaci ne a garinsu ko da mawadaci ne a garinsu musamman irin yadda da tafiyar a al'ummar larabawa take wanda suke tafiya a cikin sahara wanda idan ka je matafiyi idan ya zo ya samu wato wani dangi na mazauna wajen tun da yake yadda yake za a ga yawancinsu bararo ne in mutum ya zo ya samu wani dangi na bararo to kafin ya sake samun wani wajen da zai iya samun taimako ko da zai iya samun abinci ko ruwa to Allah ne kaɗai ya san lokacin da zai samu saboda haka yake da haƙƙi menene haƙƙinsa ne yana da haƙƙi a haƙƙinsa guda biyu ne akwai ja'iza ja'iza ita ce wato abincin saukar bako wanda za a girmama shi da ita kwana ɗaya ranar farko wannan ja'iza za a yi masa biki abinci na biki shi ne a yanka masa rago kamar yadda annabi ibrahim ya sunnata annabi ibrahim haka ya sunnata in aka yanka masa ragon nan kuma shi kadai ake ba mai ci in ya rage shi ne kai sai ka ci da kai da mutan gida wannan shi ne ja'iza sannan na biyu haƙƙinsa abdiyafa ɗaukan nauyi shi kuma kwana uku kwana uku yana da haƙƙin ya zauna ya ci ya sha ya samu wajen kwanciya wannan ko ya wannan haƙi ne wajibi haƙin sa ne ka bashi to bayan nan kuma abinda duk zaka yi masa sadaka ce kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kada kada ɗayan ku ya matsa ma dan uwansa wato bayan ya samu ja'iza da biyafa har ya zamanto ya sanya shi ya kosa domin iya wannan yayi wajibinsa idan yayi wannan yayi wajibinsa to sai dai wannan muqayyad ne da irin halin yanayin al'umma da ake ciki da irin halin yanayin al'umma da ake ciki a yanzu mutum idan ya zo wannan fa ana magana baka san daga inda yake ba saboda aminci kawai matafi baka san daga inda yake ba in ya zo dole wannan haƙƙin sani to wannan haƙƙin za a ƙayyade shi da sauran wato makasid na shari'a idan ya to yayin da saboda ɓacin zamani baka san mugu ba baka san na kirki ba wani wannan hanyar dama yake nema musamman in ya ji karatu ya ji an ce akwai ja'iza akwai biyafa saboda haka sai mayar da wannan ta zama to hanyar da zai kai cuta ga zai kai cuta ga bayan Allah ya ji an amince masa yana zaune an ce dole a bashi masauki ba ka ɗauke shi ka je ka kai shi hotel ba ko ka kai shi masallaci ya rinka kwana a'a amma ka zaunar da shi ka baki wajen zama a gidanka sai ya zamanto ya samu hanya da ta haka kuma ga yanda communication yanzu yake sai ya gayyato na gayya cikin dare su zo su yi maka aika aika saboda rashin aminci saboda haka dole sai da tsantseni amma wannan ba zai hana a yana da haƙƙi ba in yana da haƙƙi nan babu laifi sai ka bashi abin da yake zai je ya samu masauki da abin da zai ci in kana da hali na kwana ukun nan in ka bashi kaga shi kenan sai ku rabu ku ce a abin nan ka ce salama da rabu ka bashi dai haƙƙin nasa saboda eh, ka ka samu maslaha biyu maslaha tsara kanka da maslahar aiki da kan cewa da abin da Allah yake ka bashi haƙƙinsa ka bashi nasa haƙƙi to wannan su ne wasiyoyi guda uku sannan wala tubaddir tabdira kada ka yi almubazzaranci wato kowane irin almubazzaranci ne wannan maf'ulul mutlaq din yana da ma'anar taukidi kada kai almubazzaranci ko yaya yake komai kankantar sa kuma kowane iri ne almubazzaranci kuma yana daukan ma'anar wato almaf'ulul mutlaq din yana zuwa da ma'anar wato shi kansa ya kunshi ani kamar an ce ne wala tubazzir wala tubazzir kada kai almubazzaranci kada yi almubazzaranci kamar a kai. wannan ne wanda ake cewa wato al mutlak yana zuwa yayi niyaba akan fi'ilinsa fa imma mannan ba'adu wa imma fida'a fa imma wa imma an tafdu shine ma'anar masdari ɗin anan to kamar nan haka ya zo da wannan ma'ana guda biyu wato abinda ake nufi da al-ibzar at-tabzir kai abinda ake nufi shine a wato al-infaq kamar al ya fassara shi da cewa al-infaq fi ma'siyatillah tabbatar da dukiya a cikin saban Allah wafi ma laysa bi haqqin wa fil fasad da kuma abin da yake ba haƙi bane da kuma a cikin fasadi shi wannan ko dirhami ne ka bayar akan saɓan Allah kai tabzir da kuma suna ƙarawa da kan cewar batar da dukiya a cikin sha'awa a cikin sha'awa naka wanda zai kai ya zuwa ga ya zuwa ga dukiyar ta zamanto ta sanya ta, ka zauna ka rasa abin ka rasa abin hannunka wannan ma tabbirin wato misali idan ka batar da dukiyarka a kan haramun wannan bai a bayyane ke cewa barna ce almubazzaranci ne to amma wajen sha'awa abinda kake so abinda kake so kake jin daɗi da shi ka sai ka je ka sa agogo mai tsada ka je ka sa ba na gwal ba ka je ka tara akwatuna akwatuna wadrop wadrop na kaya eh. to shi wannan ko kalma ko kuma ka je kai ta gina gidaje na zama ba wai na kadara na haya ba na zama yau kana wannan gidan gobe zai kace da a tattaro da a je a tafi wancan gidan to shi wannan ba mutlakan bane yake farba kamar yadda al-qurtubi ya faɗa yace idan mutum yana da dukiya daga ribar da ya samu yake tabbatar da ita a kan wuce iyaka wajen shahawaice-shahawaice tare da asalin jarin nasa asalin dukiyar ya kubuta duk a riba yake yi to wannan ba ɓarna yake ba ba almubazzaranci ba ne amma idan zai yi a cikin jin daɗi yadda har uwar kudin za su tafi to wannan mai almubazzaranci ne kana da ɗan jarinka in da kana da ɗan jarinka kana juya kana rufin asiri kana cin abinci sai ka ce ai an ce ai a tsakanin hajji da umra kayi hajji wato kayi umra a cikin watan muharram ka ce bari ka sake yin taraja bari ka sake yin tarama ba kuma kana gani shiga cikin jarinka take yi za ka je ka gama umarar nan ka dawo kantinka ya tsayaye babu kawai to wannan shi ne almubazzaranci wannan almubazzaranci ne Ga da dai kayi ne a kan biyan bukatar ka ta sha'awa ka kana so ka je watakila ma abu ne wanda yake ma mustahabbi kai. eh na da'a to amma idan kai idan zai kai ya durkusar da kai daga asalin dukiyarka to wannan tabzir ne wannan tabzir ne amma idan ka batar da dukiyarka komai yawanta akan aikin alheri akan kyautata ma bayan Allah to wannan ba ba bane in ka ɓatar a cikin aikin da'a in ka ɓatar a cikin ɗakin aikin da'a akwai wata magana da ibn asur ya kawo na wani mutum da yake yawan kyauta da sadaka shine sai ya ce masa la khaira babu alheri a cikin israfi a cikin almubazzaranci babu alheri a cikin almubazzaranci sai ya ce masa la sarfa fil khair babu babu almubazzaranci a cikin ɓatar da dukiya cikin aikin alheri shi nan ba za ka ce almubazzaranci ba inda a cikin aikin alkhairi ne a cikin shahawat ne to da misalin da rakawo na umra ba lalle yayi ba shi a ana maganar shahawati ne eh, misalin da na kawo na umra bai dace da wannan ba a cikin shahawat ne wato ka yi amfani da dukiyar taka a cikin biyan bukatar jin daɗin ka, wanda zai kai da har asalin dukiyar ya zama ka rasa shi to dalilin wannan hikimar wannan kamar yadda malamai suka faɗa ibn ashur ya yi ishara gare shi shine ita dukiya ta al'umma ce dukiya ta al'umma ce ana Allah ya ba mu al'umma dukiyar don ta gina kanta idan da mutum bai yi almubazzaranci ba ya bi hanyar iktisadi hanyar daidai wa daida wajen batar da dukiyar nan za ta amfane shi za ta amfani wani amma in ya mayar da ita akan shahawa kawai akan biyan bukatar na jin daɗinsa da shahawace shahawacensa to wannan sai ya zamanto ya wato ya kubutar mu da al'umma amfanuwar da za ta yi da dukiyar da Allah ta'ala ya ba shi ya sa ne Allah ya ce dangane da waɗanda yake ba za su iya tasarrufi da dukiyarsu ba su ne ƙananan yara Allah ta'ala ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama kada ku ba ma wawaye dukiyarku wanda Allah ya sanya ku ita ce ne za ta tsayar da rayuwarku kaga ana nufin dukiyar su marayu ne ba ku ta ku dukiyar ba tunda Allah ya ce in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su dukiyar tasu amma can yayin da suka zamanto a hannunku dukiyar take saboda ku kyallace ta sai aka ce dukiyar ku kuma a wani wajen Allah ta'ala ya ce wa atuhum mimma lillahi allazi ataku ku ba su daga dukiyar Allah wanda Allah ya ba ku don ku san kan cewa dukiyar ta Allah ce wato domin maslahar al'umma aka sanya dukiya ba domin wato kai kanka kawai ka ji daɗi ba to shi yasa aka hana almubazzaranci shi yasa aka hana almubazzaranci don barnatar da ita wato kubutar <coughs> da maslahar dukiyar ce ga al'umma baki ɗaya shi yasa <coughs> idan da kamar a ce safihi wanda yake dolo wanda bai iya killace dukiya ba da zai amfani da dukiyar tasa a cikin abin da yake maslaha ne a gare shi kamar alal misali an danka masa dukiyarsa ta shigo hannunsa sai ya tafi ya je ya tattara kayan zance zai yi aure hmm? ya haɗa kayan zance zai yi aure to sai a ce waliyinsa sai ya zo ya ce wa ya ba ka izini ka je ka kashe miliyan biyu a kan haɗa kayan zance ba za a ce haka ba sai a zartar da mu'amalarsa don mu'amala ce da ya yi wadda take ta hankali domin maslahar kansa aure zai yi amma da zai samu wannan miliyan biyu sai ya tashi ya je ya tattara yara da abokansa sauransu sai a je a ɗauko mota a tafi a je a yi ne ana ciye-ciye da shaye-shaye to wannan duk wanda ya mu'amala da kuma an san dolo ne to za a ce wannan mu'amalar da kai mm, ba za a tabbatar da ita ba tunda dama shi wanda yake ba shi da killatar hankali mu'amalarsa da ya yi ana tsaye da ita ne akan izinin waliyinsa ana tsaye da ita ne akan izinin waliyinsa kamar yaro an zo gida an ba shi naira yaro ɗan ƙanƙani an zo gida an ba shi kyautar naira dubu biyar sai ya tafi ya je kanti zai sai alawa ya bayar aka ce ta nawa ya ba da dubu biyar ce ta du aka haɗo masa alawa ya da ita gida to kai mahaifinsa kana gani in kai wannan in ka ga wannan ai za ka koma wajen mai kantin ne kai kana da hankali ka da hankali za ka ba ta alawa ta dubu biyar ke ka baki ta ɗari biyar kawai ka dawo masa da sauran kuɗinsa ba da damar ya ce ai an riga an kulla ciniki kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ba zai yi wannan ba to sannan Allah ta'ala yake innal mubadirina kanu ikhwanu shayatin wannan wato kamar wato Allah yana cewa kada ku yi barnar kada ku yi almubazzaranci kowane iri ne domin idan kuka yi almubazzaranci to ku za ku zamanto ɗan uwan shaidan domin masu almubazzaranci mabarnata sun tabbata yan uwan shaidan shi yasa aka ce aka aka ce innal mubazzirina hakika masu almubazzaranci sun kasance ɗan uwan shaidan ma'anar yan uwa ai masu lizimtar shaidan ba ka raba su da shaidan ba ka raba su da shaidan suna tare da shaidan koyaushe masu almubazzaranci koyaushe suna tare da shaidan wato larabawa in suka ce wa mutum dan uwan wani dan uwan ne ai yana lizimtar sa baya rabuwa da shi kamar yadda suka ce ma mutum ahul harbi dan uwan yaki kullun yana cikin yaki kullun yana cikin yaki sai sai ahul harbi dan uwan yaki to haka nan ma ikhwana shayatin yan uwan shaydanu wato kullun suna tare da shaytanu domin a cikin almubazzaranci shaytan anan yake samun biyan bukatarsa saboda a cikin almubazzaranci akwai a kagade ko dai ya zaman tobatarwa ne a cikin saban Allah ga ku shedan zai so wannan a ce mutum ya tara mutane ana ta shan giya ana ta shaye-shaye ana ta raye ko kuma kamar yanzu yanda za ka ga ana yi ana liki malam ana rawa ana kida ana waka kaga ana liƙi yanzu liƙin ma fata dala ake yi ana liƙi ni wannan al'adar wannan al'adar a cikin al'ummar mu ne take al'ummar masu hankali ba sa liƙi al'ummar masu hankali komai kudin su ba sa liƙi al'adar ɗan afirka ce kuma abin mamaki ba wai kawai hausawa ba har wanda ba wai kawai musulmi ba har wanda ba musulmi ba a cikin bikin haka za ga ana liƙi kaga wannan ainihin barna kenan na haka ƴan uwanmu mata ku ce yayi liƙi in ku je biki ko ta naira biyar biyar ce kada ku yi wannan liƙi in za ku yi ku tattare wanda kuke so ku bashi ku danka masa amma kuna tafiya kuna rawa kuna rangaje ana kiɗa muku ana yi muku ana yi muku waka ana cewa sai hajjaju sai hajjaju ita kuma tana ta yin wannan na farko dai ga yanka wuya tunda wanda ake ziga shi an yanka wuyar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan kuma ga ɓarnatar da dukiya wannan kuɗin wanda Allah ya ce dukiyar Allah ce kuma ita ce za ta tsayar da ku wai kana jefa kana jefa mu mutum wai fi karfin ma wai shi wai ba zai dauka ba sai dai a daukan masa kai dai kawai sai ka rinka bashi mai hukuma ai wulakanci ne ma wannan to kaga shi dan yana murna da wannan saboda idan ake wannan barnar ya san Allah baya so ya san taimaka ana taimaka ma saban Allah ne domin shine batar da kuɗi akan fasadi sannan a cikinsa ma'ana ta biyu kudin da za a iya amfani da shi domin ayyukan alkhairi an batar da shi a wannan abu cikinan shi ɗan ya ji daɗi yanzu wanda ya je ya yi liƙi wanda ya je ya yi liƙi ƙarshenta da za a zo makwabcinsa ya zo ya ce kudin haya za a kore shi daga gida a taimaka masa Allah sai ka haƙuri kasan jiya jiya maka fito daga biki ya ɓarnatar da kuɗin a biki saboda ka ga shedan ya sa shi ya taimaka wajen sako ya kuma hana shi aikin alheri saboda babu kuɗin da zai aikin alheri ya ɓarnatar da su shi ya yasa shedan yake son yake son almubazzaranci kuma masu almubazzaranci shedan yake son su suka zamanto 'yan uwansa suna lizumtarsa sa to sannan Allah ta'ala ce shi ko shedan ya kasance wato mai yawan butunci ne ga ubangijinsa bi ma'ana wato ba mai godiya ne ga ubangijinsa ba duk abin da ya san ba za ka gode ma Allah ba zai dora ka akan wannan kamar wannan domin ita dukiya ni'ima ce da take buƙatar godiya ga Allah godiya ga ni'imar Allah kuwa shine ka san daga Allah take ka gode masa da baki sannan ka kai amfani da ita wajen bin Allah to kaga baka amfani da ita wajen bin Allah kaga baka gode masa ba ko ka baka gode masa ba kai masa butulci to shi kuma shaytan shine farkon wanda ya ma Allah butulci Shi ne farko wanda Allah ya masa yayi ma Allah butulci yake bin umarnin Allah bayan Allah shi ya halicce shi wannan shine ainihin butulci an fassara aya da cewa wa kana shaytanu li rabbihi kafura shaytan ya kasance mai yawan kafirci ne ga ubangijinsa cewa kafirci na ainihin rashin imani da rashin biyayya saboda haka sai malamai suka ce wannan ishara ne ga cewa mai yin almubazzaranci almubazzaranci zai kai shi ya zuwa ga kafirci zai kai shi zuwa ga barin addini domin shaidan tunda in yi haka zai zamanto akan tafarkin shaidan to shi kuma shaidan ba zai tsaya tare da shi ba har sai ya kai shi zuwa ga barin addini ko kuma ya kai shi zuwa ga butulce ma Allah wal iyadu billah to sannan sai Allah ta'ala ya ce wa in ma tu'ridanna an idan ka buje ka kauda kai daga gare su wato sune shi zal qurba ɗan uwanka na zumunci da miskini da ɗan hanya in ka kau da kai ma'ana baka kyautata musu ba baka ba su ba saboda jin kunya saboda kunya kan cewa ba abinda za ka ba su me irab ɗin sun zo suna so su ganka kai kuma ka ɓuya ko kai tafiya don kasu su ganka saboda kasan ba abinda za ka iya ba su to in har za ka iya yin wannan ibtiga a rahmatin min rabbika amma ka yi haka ne saboda neman rahama daga ubangijinka da kake kaunarta rahama ana ana nufin arziki yana haka malaman salaf suka fassara shi wanda yake nuna cewa arziki yana daga cikin rahamar Allah shi yasa nema aka fassara rahama anan wajen da cewa arziki wato kana kaunar arziki daga ubangijin wato saboda neman arziki daga ubangijinka da kake kaunar zai zo to faqullahum qawlan maysura ga ya musu magana wadda take mai taushi kyakkyawar magana shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce idan idan idan Allah ya kawo mana wani abu kun ji Allah ya kawo ku zo zan ba ku shi ne ake nufi Allah ta'ala ya ce ƙaunin ma'arufin wa mafiratun khairun min sadaqatin ya tuba'uha aza kyakkyawan magana da yafiya fi bisa sadakar da gori zai biyo bayan bayan kyakkyawar magana shi ka kace in Allah ya hore in Allah da za a yi maka yafiya kuma shi ne wannan nacin da ya yi maka wannan tsananin nacin da damuwar da ya yi maka ka yafe masa rashi ne ya sa ya ce wannan abinda ba ma iyawa kenan hmm? abinda ba ma iyawa kenan idan aka yi haba mayata ka ji mutum ya faɗa haka to Allah cewa yi maghfira ka yafe domin shi ma tsanani ne ya sanya shi wannan ba a san sa bane ba a san sa bane to shi ya sa wato kada ka faɗi kyakkyawar magana kun ga kau da kai daga wanda ya zo yake da haƙƙi ne wanda yake da haƙƙin isani in ba kai masa ba to kau da kan an sa sharaɗi guda biyu ya zamanto kana fatan kana neman wani abu da za ka samu don ka taimaka masa in Allah yadda in na samu zan ba ka. in Allah yadda in na samu ne kai masa kyakkyawan alkawari babu ba an da shi amma Allah yadda in na samu zan ka to shine ɗaya daga cikin sharaɗin kenan na biyu kuma shine ka faɗi ƙaunar mai sura kyakkyawar magana kyakkyawar magana to sai dai idan akwai waɗanda yake suka matsa duk da an gaya musu kyakkyawar magana da an gaya musu kyakkyawar magana to babu laifi ka gaya masa magana wadda za ka karantar da shi eh, wannan shine ilha mai lallaciya wannan sai ce masa wa'azi cewa gashi Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato roƙo ba zai gushe da mutum ba har sai ya tashi ranar alkiyama a fuskar sa babu nama kwarangwal aka je tashi wanda yake yin roƙo dan kawai tarawa ba dan bukata ba amma wanda akwai kuma wanda yake ko ka gaya masa kaulan mai sura din zai ci gaba dan Allah ka bani hmm? yanzu to babu yadda za a yi ka ce masa in Allah ya kawo zan ba ta, to yanzu Allah ba yadda za a yi shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam wata ran da aka yi mutane suna tambayar sai ya ba su suka saki tambayar sai ya ba su yace wallahi ba zan gushe ina ba ku ba sannan ba za ku same ni makaryaci ba ba za ku same ni marowaci ba wato makaryaci in ce ba ni da shi a ce alhali ina da shi nemi ku karya ba za ku same ni haka ba in nace ce babu babu din ko ba za ku same ni marowaci ba ina da shi in ce ba zan ba ku ba kun ga abubuwan nan guda biyu shine wato maganin mai irin lallacewa wajen wajen bara domin wanda ya zo yana matsawa akan bara ka ba shi haƙuri ka gaya masa amma bai hakura ba to ya ce kenan ƙarya kake yi da kace ba ka da shi ko kuma kana da shi ka ƙi ka bani to shine kun ga wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce sannan ba za ku same ni marowaci ba ba za ku same ni makaryaci ba kama kun ga shi ma kansa wannan tsaurin mai sur ne domin a cikin maganar magana ce wadda take akwai imantarwa da wa'azi to dina daga cikin kaulan mai sura an ruwaito ina ta kokarin na gani a cikin ta'aliq da nayi a cikin tafsirin ibn kathir an ruwaito daga imam malik da yace wai baya daga cikin kaulan mai sur kace Allah ya baka ko Allah ya azurta ka kar karkace masa haka in kafce masa haka baka gaya masa kaulan mai sura domin ai ya san cewa Allah ne mai bayarwa da yazo yana tambaya so gara ma kace Allah ya bamu Allah ya bamu da mu da kai Allah ya azurta mu Allah ya azurta mu gaba daya ka faɗi wannan ka sa kanka a ciki kar ka ce shi ya kace Allah ya baka Allah ya cishe ka shi yasa in za ga ai sukan ce Hausawa sukan ce Allah ya cishe mu eh, ka hada kanka a ciki wannan sai ka fada amma ka danganta shi a cikin abu sai ka sanya shi ya ta zato ga Allah domin a lokacin nan bukata ce ta sanya shi zo yake tambayar to shi a wato ya zo a cikin hadithi alkalimatu tsayiba sadaka kyakkyawar kalma kyakkyawar zance shi ma sadaka ne to sannan Allah ta'ala ya ce wala ta mun karanta wala ta ji aliyar daga mun karanta na'am wala ta taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka kukunce a wuyanka wato ka dau ka sanya shi a wuya ba za ka miƙe ka bayar ba wato kada ka sanya hannunka a kukunce a wuyanka wala ta tabsutha kullal ba kada ka miƙa ka kada ka miƙa hannunka dukkan miƙawa wajen bayarwa fataqa'u da maluman mahsura sai ka zauna kana abin zargi mai yin da na sani abin sanya shaida na sani wato ma'ana kada ka ɗaure hannunka ba ka bayarwa kamar yadda waɗansu suke cewa kada ka yi to mai hannun jariri kullum a danke yake eh, ba ka buɗewa ko mai hannun dambe to amma nan uslubin alkur'ani shine kada ka sanya shi an yi maka kukumi a wuya wato kamar an ɗaura hannunka haka Ta gaba za ka iya miƙawa ba wanda aka yi masa kukumi ya gaba zai iya mika hannunsa ba kuma kada ka miƙa shi dukkan mikawa wato ka bayar da kuma shine ka bude hannunka haka idan aka ɗauki al bi ma'ana al ka bude shi gaba ɗaya ya zamanto duk abin da ya shigo tafiya yake yi baka rike komai ba domin amfaninka ko domin gobe kada kai haka in kai haka Allah ta'ala ce sai ka sai ka zauna kana abin zargi abin zargi yayin da ka zamanto mai ruwa in ka ki bayarwa ka ki bada haƙƙi kai ruwa sai ka zama to abin zargi abin zargi wajen Allah abin zargi wajen bayin Allah domin duk marowaci abin zargi ne wajen Allah duk marowaci abin zargi ne wajen Allah sannan abin zargi ne wajen mutane ba zai cancanci shugabanci na al'umma ba kamar yadda waɗansu sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su waye shugabansu suka ambace shi ce sai dai muna aibata shi muna aibata ruwa tare da shi sai ce ai babu alheri a kan shugaban da yake marowaci to haga shi ne wannan zargin zai zo ko shugaba ne kai in marowaci ne to mabiyanka ba za kullum za su zama to cikin zarginka shugabanci baya yiwuwa da ruwa shu jagorancin al'umma ba da jagorancin jama'a baya yiwuwa da ruwa to in ka zamanto marowaci sai ka zamanto abin zargi wajen Allah da wajen bayan Allah mahsura ka zamanto mai nadama idan ka zamanto ka buɗe hannun wajen bayarwa ka bayar da komai da komai ka dawo baka da komai sai ka zamanto wato mai yin nadama musamman in baka da karfin imani in ku irin su sayyidina abubakar ne su ba za su taba nadama ba shi gaba ɗaya sai ya bayar aka ce me ka ma kanka yace na bar me ka ma kanka da iyalinka yace Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam mm. to wannan imanin sai irin su sayyidina abubakar domin har sayyidina umar shi rabi ya bayar daga nan ne yace san ba zai taba kamo abubakar ba to kada ka wato kada ka zamanto mai bayarwa gaba daya sai ka zamanto kana yin nadama to kun ga wannan a ladabtarwa ne akan yadda zaka rinka ba mu mai haƙƙi haƙƙi to wannan ba sabuwar wasiya bace duk sharhi ne akan yadda zaka ba mu mai haƙƙi zaka ba mu ma abutan haƙƙi da aka ambata to sannan Allah ta'ala yake inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir haƙiƙa ubangijinka yana shimfida arziki ga wanda ya so kuma yana takurawa innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle shi ya kasance wato a mai sani basira mai gani ga bayinsa wato a cikin sharaɗin da Allah ta'ala ya ce wa imma tu'ridanna anhum a rahmatin min tarju tarjuha akwai wata latsifa da al ibn ashur ya ishara gare ta ce a cikin da aka ce ma mumini idan muminai idan har ka kawar da kanka daga gare su ba za ka ba su wani abu ba akwai ladabtar da muminai kan cewar idan ma mutum ya rasa abinda wato zai sanya ya kai ya zuwa ga abinda zai aikata alkhairi na taimakon bayan Allah da shi to ya zamanto yana kaunar Allah ya yassare masa yadda zai ya zamanto a zuciyarsa ya zamanto yana da zuciyar mai bayarwa kar ya zamanto wanda zai ce Allah Allah yake ya kau da kan to ka zo ba ni da shi ya kake so na yi murna yake yi cewa an zo an same shi ba shi da shi wai ba zai yi alheri ba shi kansa yake ma kansa murna cewa ga yanzu da jiya ya zo lokacin da aka bani albashi ya zan yi da shi wai farin ciki yake ya zo ya rasa lokacin da ya zo to ba a san haka ladabtarwa ke daga Allah wa in ma tu'ridanna anhu mubtigha rahmatin min rabbika tarjuha kana yayin da ka kauda kai ba kana kawar da kai ne daga gare su ba kana farin ciki cewa alhamdulillah sun zo ba ni da shi a'a kana kawar da kai ne cewa Allah ka kawo domin na yi musu to haka ake to wannan shine ladabtarwar alqur'ani wannan nukta muhimmiya da al-imam ibnu ashur yayi isharar gare ta cewa mumin musulmi so ake ka zamanto ko baka da alherin da zaka ka zamanto mai niyyar alheri ka zamanto mai niyyar alheri to ina kuma ga waɗanda suke su kuma bakin cike suke in sun ga ana bayarwa eh, suna cewa ka gan su ba san amfanin dukiya ba ba san amfanin dukiya ba su ta bayarwa eh, wai su bakin cike suke cewa ana bayarwa to idan kai kanka an ce kada ka yi to ina kuma ga wato ka zama to kan cewa kana bakin ciki wanda za a kan magana ta wanda za su zo a ba su sake ba su nace a ce kai da mutum eh. ya za a yi waɗanda wato masu naci su zo a basu sake zuwa a basu sake zuwa a su shi maganin waɗannan wa'azi domin ita mishkilar ita roƙo mishkilar roƙo sai zamanto maka sana'a akwai wani isar wani mutum a ɗan na taɓa gaya muku a cikin karatun yaran wato mutum ne a najid ne can riyad ya yi kisan kai saboda haka za a yi masa kisashi sai suka ya nemi a yi masa afuwa a karɓi diya ya yi ƙoƙari tare da waɗanda suke ‘yan uwan wanda aka kashe suka ce ba za su karɓi diya ba ai ba za su yadda a ba su diya ba dole a kashe shi to sai ‘yan uwan na wanda za a kashe din su ne suke ta wannan kokari daga baya dai sai suka ce to za mu yi masa afuwa a bada diya amma da sharaɗi ɗaya suka ce me ya sharaɗin suka ce ranar juma'a idan an tashi daga masallaci ya zo ya cire wannan rawanin nasa mayafin da suke sawa iqal ya cire ya tsaya kofar masallaci ya bara suka ce bara suka ce eh ya bara wannan fa mutum ne fa mai kuɗi fa mai hannu suka ce wannan shi ne sharafin in ba haka ba sa a kashe shi shi nan suka je suka gaya masu ce a ah, rai ya fi komai ai gara rai shi nan ya zo ya wannan tun da ya zo ya wannan bara wannan abin da ya yi sai ta zamanto masa sana'a ya to mabaraci daga nan duk da yana da shi amma in bai yi bara ba ba zai daɗi ba to saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa cewa abubuwa guda guda uku ku kiyaye su kuma ina rantsuwa da Allah a kansu yace ba wanda ya bude ƙofar bara face Allah ya buɗe masa ƙofar talauci in dai ka buɗe kofar bara to shi kenan ka buɗe ma kofar talauci ya zo maka zawa raka ba za ka iya baka buwa da bara ba su raka wannan ne magani sai a yi wa'azi amma wannan ba zai sa a hana ba ba zai sa a ki bayarwa ba to sannan Allah ta'ala ya ce سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك